Halo ‘yan uwa barka da warhaka yau dai ga mu a cikin Abakawai kamar yadda mutane suka damu kowa burin shi ya ga shi ne an yi listening Abacoin yaushe ne yaushe ne da a yi listening Abacoin to ga shi yanzu lokaci ya yi kamar yadda kowa ya sani amma da wanda bai sani ba bai sani on thirty wannan watan da muke ciki na July da a yi listings na abacoin a cikin manya-manyan exchanges na duniya so kafin lokacin duk da jirgin horon kwana shida ya rage akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce mutum ya shiga ya yi wanda su ba shi daman tara adadin coins da dama to da farko bari mu ne flying domin nuna muku abin da ya kamata ku yi da farko inda baka baka zo yi baka yi flying na su na channel kamar haka haka ce ka shiga kai following ka gama mun ga twitter su ma ka je ka shiga shi ma kai following nan ma da ka samu karin wasu coins nasu da dama so yanzu ka yi play da mun gama ko abubuwa da ya kamata kamar da haka so ga shi ne mun shiga cikin coin namu da farko abin da ka fara yi kanan wajen nan ka shigo ka tabbatar da ƙwarfin su ka'idoji wanda ya kamata ce ka duba wanda muka yi ba in ka shigo nan a nan wajen connect na wanda na gamba gaba nuna maka wajen connect sai kai connecting kamar dai haka dai nuna maka connect dai nuna maka ga address naka nan in yayi connecting kenan sannan daga je ka bude gmail ba dai gmail number ba ka bude ko yahoo ko kuma index mail da ka zo kai verification na shi da shi a nan kai sai haka nan in ka gama dai nuna maka code a nan so bayan ka gama nan sai ka zo wajen tax na ka taba wajen tax bayan ya bude maka kamar haka ya rakal tax da yawa in baka yi kamar na farko nan ka shiga wajen da aka rusa a ba na farko da aka gas nan kaca kaca duk wanda baka yi a ciki sai ka yi idan kuma ka yi sai ka taba wajen maka ka sai ka zo na biyu nan wajen grab tax nan kaga shi ma sai ka taɓa ɗaya bayan ɗaya ka shi kamar dai haka kaga tunda mai shi wurin aka yanda kai shi duka haka nan sai ka taɓa bayan ka yi sai kuma cikin abakwai naka ka kartafa shi haka kaga wuri da mun yi yanzu da nama gud sai ka taɓa nan token nasu ma shi ma dai nama kan sai ka taɓa start kamar dai haka kai flying kai plain kai farming so shi ma ka kuma zai nuna maka good kaga sai ka kara taba bakin nan sai ka zo na uku kaga shi ma already na riga ne kamar din ne wancan shi ma haka da ka yi kenan sai kai ba kwanar dai hanyoyi ne da kara samun adadin wasu coins da dama before wannan ranar listening amma dai ka tabbatar ka kafin lokacin ka yi connecting na wallet na ga anan kamar dai na kallon ya nuna ma kamar da kallon namu anan nan sannan ka zo ka yi verifying na mail na ka anan ya nuna maka shi ma good to dey nuna malakan nan duk dai Mhm. so wannan da yake shi ne abu da da ka yi kafin ranar litinin sannan in kana so da ka shiga nan wajen staking ka ɗan staking na wani naka na wasu daga cikin coins naka ta yadda ka samu damar ninka su kan nan wannan shi ne hanyoyin da aka bi wajen kara coins naka sannan nan ga wajen friend kana su da ka ka ka dauki ka taba yadda ka sami invite na ka yi kofin shi ka je ka batin duk wanda kake so kai ma ka tara friend da dama hakan nan So wannan shine a takaice abubuwan da aka yi wajen ganin cewa ka nannaɗe coins naka a cikin aba na naka ta yadda ka samu adadin kuɗaɗe masu yawa a ran da ayi da ai listening wato 30 July kenan. Wannan wanda muke ciki na shekarar 2024. Masha Allah mun gode ku taɓa mana subscribe yi like na channel namu NW Hausa TV. A baku listening next. exchange in routine.